ba abin da zan ce sai dai in ce mun gode wa Allah da wannan abu aka ba mu wannan abu Allah ya sa albarka a ciki ya amfane shi sannan mu sun ƙone kuma mun samu Allah mun gode maka an taimaka mana an kawo mana ni sunana Aisha Salisu Gezawa ba mu tsira da komai ba sai kayayyakin jikinmu kuma muna godiya da wannan tallafi da suka kawo mana Allah ya saka da alkhairi wannan muryoyin wasu ɗalibai kenan na makarantar kwana da ke gezawa suke bayyana farin cikinsu na tallafa musu da kayayyaki bayan gobarar da ta afkawa ɗakinsu a 'yan kwanakin baya Shugaban hukumar bada agaji ta gaggawa ta jihar Kano wato Sarera Alhaji Aliyu Bashir Nukel ya buƙaci masu hannu da shuni da hukumomin da ke kula da makarantun kwana a jihar Kano da su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin shawo kan gobarar da ke afkuwa a makarantun kwana jihar Kano. Alhaji Bashir Nukel ya ce yau yawan gobarar da ke faruwa a makarantun ɗalibai a jihar Kano abin dubawa ne. Saboda haka mun kawo musu kaya iri goma ko su ɗari ɗin nan kowace yarinya za a bata katifa za a bata fulo za a bata bargo za a bata tabarma za a bata bokitin za a bata kwanan abinci wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ashirin da uku da naira ɗari shida shi ne wanda aka sayi wannan kaya shi ne wanda gamna ya bada kuɗi lakatan hannu da hannu da take bayani shugaban makarantar hajja husaina ado ta musanta zargin cewa wutar lantarki ne ya haddasa gobara inda take cewa A sabon sati, mun tashi dan mun fara na safiya yara sun riga sun fito to kawai sai muka ga hayaki ta hostel gaskiya ba mu san host din ba na wannan rana sai kuma a a kuma around 3 wuta kuma ta na dare Eh, PM ba eh. sannan ne ita kuma ta tashi shi kuna dubawa yaran da ba sa tahowa da irin ring din nan na dora abu ko hita ko wani abu ba sa girki matsalar babu waya saboda mu ba mu da wuta ma shekara biyar makarantar ba ta da wuta ni ce ma da nazo yanzu na je na abin nan na gaya wa shugaban karamar hukuma zama a sam dakunan babu wuta ba wuta kin gani ko ai ba babu da wuta ake zama eh gaskiya ba su da wuta yanzu saboda wutar ce ta samu ta samu matsala. Tuni dai hukumar Sarera ta ba da tallafi ga ɗalibai ɗari da gobarar ta shafa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.